بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته karatunmu na jiya mun tsaya babi na goma sha biyu haka karshen babi na goma sha biyu ko cikin wannan littafin waɗannan da mamali ke bukatarsa babu mallami rasala da muke magana gado ake bayanin gadon wanda yake shi ba ya cikin masu gado waɗansu mutane da kusancinsu ga mamaci wani yalla ta'ala bai sa ya sa sun ci gado ba da kuma da bayanin da aka yi yanzu za mu tashi babi na goma sha uku aka yi babu mirasi ahalin milal zai yi bayan ma'abota addini addinai daban-daban mai bin addinin kiristanci yana cin gadon mai bin addinin yahudanci su su biyu sukan ci gadon wanda ke bin addinin musulunci da sauransu amma ina ganin kafin mu kai ga haka kamata a ce ko da ɗan ratsiya ne a ce ya zama na koda wasu gaɓoɓi ɗaya biyu a karatukan da muka yi na baya a ce mun mai maimaita ko kuma ne mu wuce kawai eh a ce an ɗan maimaita wasu saboda yanzu za mu shiga mu wani wani su kuma wani wani waɗannan shi Allah ta'ala ba ba masu dogon lissafi ba Eh, wasu abubuwa haka da muka maimaita su muka faɗe su ko ko muka faɗe su a gurguje ko kuma muka ishara gare su ko kuma muka faɗe su kai tsaye za mu ɗan maimaita wasu daga cikin su da izinin Allah ta'ala abu na farko da za mu fara maimaitawa shine al-furud alfuro furud al في كتاب الله عز وجل aka ce guda nawa ne guda shida والفرض في نشر الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف نصف والنصف الربع نوع كنا نصف والنصف الربع والثلث وربعه نصف وربعه ونصف وربعه والثلث ثلث سدس بالنسبة الشرعي والثلثان guda nawa kenan guda shida kenan wannan sune al-furud al-muqaddara fi kitabillahi azza wa jalla kaso da Allah ta'ala ya kaddara ya bai kowa a cikin littafinsa ko dai mutum ya zama ne ya ci nisfu idan aka ce nisku shine rabi a raba dukiyar kashi biyu sai a bashi rabi wannan shine alamar ɗaya a sama biyu a ƙasa ma'ana a raba biyu a ɗauki ɗaya akwai waɗanda suke cin wannan kamar miji idan mata shi ta mutu babu ɗa kamar ya mace idan ita kaɗai baban ta bai kamar yar uwa shakikiya idan ita kaɗai ɗan uwan ta ya mutu bai kamar yar uwa li'abbiya idan ita kaɗai ɗan uwan ta mutu akwai lafazin nisf a qur'ani dan ya ce abin al-furud al-muqaddara fi kitabillah Allah ya ce fa in kanat wahidatan falaha nisf kaga yanzu an samu kenan an samu nisfu eh? wala kun nisfu ma taraka azwajuhu sai kuma tumun an ce tumun shi ne ɗaya bisa takwas mana a raba dukiyar takwas a ɗauki ɗaya shi ake nufi da tumun isa ake cewa tana da tumun ta kaba ko da yake galibi mace abin nan mace ce kawai take da shi mace ɗaya ce take da wannan kasafi din ya ce tubin da ta kaba idan ta mutu ta bar idan mamacin ya mutu ya bar ɗa ko ya sai a ba matar shi idan guda ɗaya ce a ba ta ɗaya bisa takwas in masu biyu ne in masu hudu ne babu ƙari akwai labazin sumun a ƙura'ani don ya ce alfurudun muqaddara fi kitabi ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن thumun gane ko sai lafazin rubu ina aka ce rubu shine daya kusa kudu ma'ana a kasa dukiyar kashi kudu sai a dauki kashi daya shi yake nufi da da rubu akwai lafazin rubu a qur'ani wala hunnar rubu mimma taraktu illa mai kullum walad gane wannan in yace al-furudul muqaddara fi kitabillah sai kuma wanne al-thuluth ɗaya bisa uku shine haka nufi a raba dukiyar kashi uku a ɗauki ɗaya na kuma a raba kashi uku a ɗauki na a raba takwas a ɗauki na a raba biyu a ɗauki shi akwai labazin fulus a ƙorani babban filisayin ne ne eh fali ummi hisulu Allah ta ala cewa lalata kullum wani na warko abawahu fali ummi hi asulu wa mu shurakawu fi sulu ɗaya bisa uku shine asulu a raba dukiyar kashi uku a ɗauki ɗaya sai sudus shi kuma ɗaya bisa shida mana a kasa dukiyar kashi shida a ɗauki ɗaya shi ake yi da asulus wali abuwai da kullu wahidi min homo sudusu in kana lahu walad min ma tarafi in kana lahu walad aga asulus kenan ko sai sulusani biyu bisa uku a raba dukiyar kashi biyu kashi uku sai a ɗauki biyu a raba ta kashi uku sai a ɗauki kashi biyu shi yake nemi da abdulsal akwai shi a cikin gado sayan abin sayan kanwa yake kamar lamis kuma sayan kunan nisa'an fauƙas na taini falakun na sulusa waɗannan su ne alfuro al-muqaddara fi kitabillah guda nawa guda shida kowace kuma an samu ayi ina ba ta mun hararo waɗannan da sosai wannan suna alfarofin mukaddara ko dai mutum ya zama ne ya ci rabi ko dai mutum ya zama ne ya ci ɗaya bisa takwas ko dai ɗaya bisa hudu ko kuma ɗaya bisa ko kuma ɗaya bisa ko kuma biyu bisa uku an fahimci wannan muna da maimaitawa gado ba raba shi ake yi ba in aka raba aka fidda wani sai kuma a zo a ɗauki ragowar a kwatsa a haɗa sai kuma a sake raba shi a sake fitar da wani sai kuma a zo a sake raba ragowar a sake fitar da wani ma'ana yanzu idan akwai mai cin rabi agogo mai cin sudusi a wannan a dukiyar zai ci nawa zai ci ɗaya bisa shida agogo wanda zai ci ɗaya rabi gani kamar mutum ya rasu ya bar ya shi ɗaya da mata shi matar za ta ce nawa da maman shi bar kuma da maman shi mutum ya mutu ya rasu ya bar ya shi da baban shi a gama yar za ta ci rabi baban kuma zai ci yawa to anan ba za a raba uku ba za a raba shida a ce uba ya ɗauki daya an cire mai nawa ɗayan shi wannan biyar ɗin kuma sai a zo a sake raba ta a ce wannan ya ɗauki na shi kaga ana ta rubutu bi su bi su bi su ba haka wani rubutun kansu tsoron lokaci guda ake raba shi to yanzu ya za ka a cikin wannan a cikin wannan duke da aka tasa maka a gaba akwai masu cin rabi akwai masu cin sudus akwai masu cin kumul kamar ya kenan akwai mata akwai ya akwai uba mata tana cin kumul wanda zai kira cin ta kaba uba yana cin sudus ya tana cin rabi kuma gashi an ce ba a haɗawa a raba a haɗa a raba mun gane wannan ko to ana sai malaman ilimin rabon gado suka ce akwai abin da ya kira al'usul nan mun gama al-furu al-muqaddara fi kitabillahi azza wa jalla ka sani da abin da za ka yana ci amma a ce kana da mushiri a ce kana da kaza a ce to al'usul usulu masail al-furu wannan lambobi ake rabu da su wanda yake in kai amfani da su za su baka duk abin da kake tunani kun gane wannan sun ga su kashi akwai muttafaqu alaiha akwai kuma al-muhtalafu alaiha al-muttafaqu alaiha guda bakwai al-muhtalafu alaiha guda biyu an hada no kenan na farko akwai isnad ana rabo da kun gano wannan ana daukan biyu a rabo da ita mutum ne ya rasu abin nan mutum ne ya rasu ya bar mace ce ta rasu ta bar mai gidanta da 'yar uwarta shakifiya kun gane maganar mace ce ta rasu ta bar mai gidanta babu ɗa a gafa ku nisu da 'yar uwarta shakifiya ka gafa ha nisu sai a cikin nan wata lamba za mu ɗauka sai mu ɗauki biyu sai mu rabu wannan matsala da suke kira alaikiniya maraya ce ita kaɗai ita kaɗai ce a cikin kaga muka ɗauki biyu sai mu raba abin nan zauj a bashi nawa ɗaya Oktun? shakiki a bata nawa ɗaya gano wannan ana rabo da da kumul dai busa nau kira dai busa takwas abin nan ya aka yi zafi takwas ke ana yin rabo da a domin a fitar da nawa a fitar ɗaya a cikin takwas kuma fahimci wannan mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da matar shi ɗaya da wace lamba za ka yi amfani da takwas za ka yi amfani domin takwace za ta fita maka da tumunin mata sannan bakon da ya ragu kuma na naɗa ana yin rabo da arba'a kudi kenan domin ta ka fita da na da ya domin ka fita da rubu'i mace ce ta rasu ta baɗanta ɗaya da mijinta ya za ka kasafi kun yi shiru mace ce ta rasu ta bar mai gidanta da ɗanta guda ɗaya a ba miji ɗaya a ba ɗan uku tori mai kuka gama yauwa inda mace ne ya raba takwas ko ba ta ce haka za a raba ko ba ta ce haka za a raba sai dai ka ci an samu rawajin an samu rahuwa kawai ka gani ko eh eh saboda shi haƙƙinsa nawa ne rubu saboda ya guga ce haƙƙin shi shine rubu yawwa ya ce فإن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع haka za ka dinga hararo ayan nan gaba gaba gaba gaba gaba gaba sai sai sulus ana yin amfani da salata domin a fitar sai a raba dukiyar uku sai a ɗauki ɗaya ana yin amfani da sita domin a fitar da nawa ɗaya bisa shida ana yin amfani da ana yin amfani da da salasa domin a fitar da fulus ana yin amfani da salasa domin a fitar da fulusan ɗaya eh, eh, biyu uku hudu biyar ana yin amfani da اثنتا عشر domin a fitar da ne daya a fitar da a fitar da kuma eh rabi in dai dan biyu za in dai dan biyu za a raba ai kuke kullun aqal lambar da za ta baka in dai har muna buƙatar fitar da rabi rabi ne a sai mu dauki hmm? yauwa mace ce ta rasu ta bar mijinta da ɗanta da mahaifinta da mahaifiyarta kun yi shiru ba sha biyu ba shi miji yana da nawa ɗaya bisa hudu uba yana da nawa uwa tana da nawa ɗaya bisa shida yanzu gada ki hudu ba za ta baka lissafin kuwa ba ko za ta baka ɗaya busa hudu ta baka ɗaya busa shida a'a an gado ki shida ba za ta baka ɗaya bisa shida ta kuma baka ɗaya bisa hudu ba a ta ku tsawon ta shiga sama nan da ba da ci ta eh sai ka yi sai ka ba shi da su biyu ba yanzu asalin matsala ne nema tukunna asalin tushen ta kun gane wannan asalin tushen ta shine goma sha biyu daga goma sha biyu ta fara daga nan ne in za ka yi kams za ka yi sau za ka yi kaza duk daga nan za ka fara amma asalin ta daga nawa take goma sha biyu domin a ciki akwai mai cin rubuwa shi ne mace misali akwai mai cin sulusi su ne uwa da uba ne. kun gano wannan a sha biyu za ka fitar da waɗannan sai arba'ata wa ashirin da nawa da hudu a ashirin da za ka fita da za ka fitar da as-sumud zaka fitar da as-sudus zaka fitar da rubu wace ce ta lokaci ai ba wai fitowa nan ba wace ce eh yawa kaga zaka fitar da sumud idan idan mutum ya rasu ya bar mata shi daya da dan shi daya no kenan da mahaifiyar shi da mahaifinsa yanzu a cikin wannan akwai mai kyau kuma akwai mai ciro sudus su ne wa akwai mai cin akwai mai cin sumun ita ce mata akwai mai cin sudus su ne to wace lamba za ki amfani da ita ta baka wani sai ki amfani da ashirin da hudu waɗannan su ne al'usul usulu masail fara'id al-muttafaq alaiha wannan malamai ilmin fara'id sun yi tafaki akan waɗannan guda nawa kenan ɗaya biyu hudu biyar shida bakwai guda nawa kenan guda bakwai sai guda biyu al-muktalafu ana amfani da su ko ba amfani da su su ne 16 ashar da kuma 18 da kuma 18 ashar waɗannan ana amfani da su ko ba amfani da su ma na kwarai sun yi sabani a su da yanzu mun san al'usul al'usul gaba ɗayan su guda tara guda bakwai al-muttafaqu alaiha guda biyu al-muhtalamu idan za ka yi raban gado babu yadda za a yi ka raba abin nan ƙasa da waɗannan ko kuma a ce ka raba gado ba ɗaya ba a hanya ta ɗaya daga cikin waɗannan ba mun gano wannan muna yin wannan magana ne idan ya zama a cikin gadon akwai ashabul furu amma idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza zalla ka kaga wannan al'adadu ruhusihim asalin mas'ala al'adadu ruhusihim <laughs> kun gane maganar ya mutu ya bar ƴaƴa goma a gana asalin mas'ala ita ce me ashara a raba goma ko ya ɗauki dai ya mutu ya bar ƴaƴa maza goma ƴaƴa mata biyar asalin mas'ala biyar ashirin da biyar kenan hamsa ta ashirin abin hamsa ashirin mata maza ashirin saboda su ɗari abin nan mata kuma daidai ashirin da biyar kenan da muke cewa a raba kaza a raba kaza ana nufin duke ce gaba ɗayanta ko da miliyan nawa ce aka ajiye maka za ka ce to a raba ta gida kaza kowanne kaso shi ne za a waɗannan su ne al'usuli su sai dai miji da iyaye yawwa sudusi da rubu gan saboda abin da ya sa yanzu hudu hudu hudu eh shabi kenan shida gane ko isa aka ce to abin nan goma sha biyu ita za ta ɗauki wannan hudu hudun su uku shida shida in za su narke a cikin sha biyu ba a samu raguwa ba bai zawo sha ɗaya ba bai kuma koma sha uku ba eh? gano wannan to idan ka samu matsalar gado ka rasa wadda ka ke ya za ka yi da sun gishi shiga kowace ɗaya daga ciki wai ba ta ma samu gurbin tsayawa ba a cikin waɗannan balle ka zo ka ce ka yi tafs kuma ita ba tana cikin al'adadin rubusin ba ne ya'ya maza zalla al'adun rubusin ya'ya mata zalla sulusan maza rijalin wani sabon da zakari musul da rubusin ba asalin matsala da zakari musul hadin wannan yana cikin Allah samu bambanci tsakanin kawai zakari wasu lazunan da wani lokacin zarga ke amma sai ka miƙa hannu saboda haka sai a abin nan ba kuma hausa ba ai kawai za a yi abin da za a bai ma kowa muke yantaccen bawa ya zo mana kallon ta'ala ma ban fi ikhwanu ku fi dini wa mawali ana karatu kenan eh? a nan ba a zo abin da za a ba kowa ba nan kawai misali muka biya dan na san da an yi su a bayan zuwa mutum ne mace ce ta rasu ta bar mijinta da yar uwa shakikiya guda biyu na za a raba mace ce ta rasu ta bar mijinta miji yar uwa shakikai guda nawa mata ina zuwa ba ruwanku da kuɗi sai a raba yawwa idan ka samu matsala kar ka zo ka ce wai kaza za a raba kun gano wannan ba abu na farko da za ka yi za ka kallaci matsalar duk za su ci gado ko ba su gado kusa ba sai ke screen waɗanda za su ci gado su shigo wanda ba za su ci gado ba su waje ɗaya kenan mataki na biyu sai ka zo to su da za su ci gadon kowa nawa zai ci shi miji zai ci nawa su kuma fa daga da gidan suna eh biyu bisa uku biyu bisa uku no yanzu zai ga zaune za ka raba kamar ya cikin wannan usulin da muka yi ba za mu samu wancan ba eh to me rabin tara me rabin tara eh na? Dono za a raba. ne miji yana da rabi yanzu kaga in muka raba shida miji yana da uku ka gane mata kuma suna da nawa me su sultan nasu hudu suna da hudu biyu abin nan uku a tara da biyu kenan a tara da biyu wannan matsala ita ya kira ta'awun عول عول عال يعول عول عال يعول عولا shine al-irtifa'u wa ziyada al-irtifa yayi sama da ano yi da irtifa yayi sama sai zama nawa sai zama bakwai wa ziyada ya karu ko bai karu ba ya karu wannan shine lughatan gane ko a yaren larabci kenan al-intifa'u wa ziyada sai ka san sai ka san wannan sosai da sosai yana da muhimmanci a rabon gado kuma sun da ziyada su fi adadi fi hani aslin mas'ala ziyadatun fi adadi sihami asalin matsala ƙari a kan adadin asalin matsala asalin matsala no ce da aka yi ƙari sai su zama nawa bakwai wa kusanin min maqadir al-ansar kuma ya ragu a gwargwadon da za a ba kowa kuma ka ba yanzu da dubu shida aka bari aka raba ta shida yadda kowa zai samu ya sha ban ba a ci a raba ta bakwai aka zai kuma ka bari to wannan shi ne al'aun akwai tambaya bakwai asalin matsala shine shida da ba za ta rabu a shida ba sai a ƙara ɗaya ya zama bakwai amma za mu mu'amala ne da shida sai mu ce rabin shida shine uku fulusin shida shine kudu ne mu ba su shi kenan muka lissafi kada zai ba mu bakwai to yanzu matsala ta karu da yake za a raba shi da asara daya kar ku ce za a raba bakwai dan bakwai ba ta cikin asalin matsala a dama mana shari'a da ta bashi uku ayar da ta bashi ta ce a raba shi da a bashi ai ta ce a raba bakwai a bashi eh eh uku yake da shi wannan fa idan an raba ma bakwai kenan eh yasa na ce muku in ka tashi rubutawa ba za ka ce bakwai ba wasu su da yawa suka duba aikin da suka yi idan muka haɗu da wannan matsalar na kan sa plus kaza ma'ana a tara da kaza kenan ba kawai za ka ce a raba bakwai ba ne ai bakwai ba ta cikin usulin masail fara'i ko tana ciki ba ta ciki to tunda ba ta ciki sai ka ce a raba asul matsala shine nawa shida a tara da ɗaya suna da bakwai akwai wanda ya gani a cikin littafin shi eh. Eh. ba zai rabu ba domin wannan uku rabi ne a'a amince kuma ba a sake kaso to tunda yanzu uku ka ba rabi ba ne mun muna neman two over three ne to sai a ce kuma two over three din shida shine nawa 4 shine shida shine hudu kazan to yanzu a hudun za a ba su to kuma muka ce mun fitar da rabin shida shine uku kuma mun fitar da abin nan two over three din shida shine hudu to zai haifar mana da nawa bakwai yanzu ba za ka ce wai rabin bakwai ba kwakwalo ka ta tashi daga neman rabin bakwai kwakwalo ka ta tashi daga neman abin nan rabin bakwai ta tashi daga neman abin nan biyu bisa uku na bakwai duk ba shi ne kama na naka kawai shi ne shida tangadar da aka samu ne aka kara ɗaya ake karin ƙarin ɗaya al'aulu abin nan al-irtifa'u wa ziyada ƙari aka nan ina zuwa ina zuwa sai yanzu a cikin usulu masail fara'i da wani asali muka aulu shida shin dukkan waɗannan usuli guda bakwai ko alaiha ana auli da ita guda uku ake auni da shida da da goma sha biyu na ashirin da hudu su uka ake wa aure ma'ana yanzu idan ga ɗauki hudu kaga ba ce maka ba za ka ce bari ta aure ko matsayar ba a eh idan ka ɗauki idan ka ɗauki uku ka raba ka raba ka gabe ba za ka ce bari kai aulu ya koma hudu ba tun da dama uku kai ka ce bari kai aulu ya koma hudu ko kuma ka ɗauki biyu kai raba ka gabe ba ka ce bari kai aulu ya koma uku a kai to amma ba ka ganin nan ga isna ta ashara ko da kisu ga ga sita ta ashar eh kuma gana ganin ga uku rabin shida na'am ma'ana yana ganin dai kasancewar shida a cikin goma sha biyu ita ta sa goma sha biyu ita ma aka mata aure kasancewar shida a cikin ashirin da hudu so uku so hudu ita ta sa ita ma ashirin da hudu shiga cikin waɗanda ake ma'aure na'am ina ba ta mun gane wannan kun ga yanzu shida an mata ƙari sau nawa ta koma zuwa to yanzu sau ɗaya ake ƙari da kuke ta cewa wai to yanzu rabi rabi rabi rabi cikin wannan abin da ke faruwa shine ne Ina aka ce kai rabon gado na maimaita wannan babu ruwanka da cewar wani kaza zai samu a kaza za a raba kaza za a raba a babu na farko dai su da za su ci gada za su ci ko ba za su ci ba shine abu farko da za ka duba suke sikirinin nasu masu ci su shigo marasa su ci su ina so ɗaya kenan na biyu su da suke cin gadan sai ka zo ka ga kowanne nawa zai ci ka gane kowanne ɗaya daga cikin su nawa zai ci kaga annan ya ci rabi ba wa za ka ka ce a raba kaza ne a kowanne nawa zai ci miji zai ci rabi yan uwa za su ci biyu bisa uku kaga nan babu ma wai albaki balle a ce nawa za a duk da mata ne zalla amma babu ma albaki a ciki mun gane wannan nawa ne rabin shida eh uku no an cire mamaki na shida shida a kasa ta uku no no za ku bi a kasa ta uku a'a ah, ah. kun ga shida a kasa ta uku ko ba bibi kenan ba to a ɗauki kashi biyu ba shi ne biyu bisa uku ba a ɗabi kashi biyu a bar kashi daya yanzu wannan kashi biyu da aka dauka nawa kenan malam muhammad waɗannan kashi biyu a haɗa ɗaya da ɗaya to duk kenan to yanzu waɗannan yan uwan zamu ba su ina su miki ba gashi an bace hukun shi ba saboda mun ce menene rabin shida sai ka ce mana shida a raba biyu ai uku uku ne ko da ba mu fara fitar da shi ba ko da mu fara fitar da shi duk ta ina ka fara ko ta sama ka fara ko ta kasa ka fara saboda kowannen su zawul furud ne kowannen zawul furud ne duk wanda yake zawul furud ne ba wai ka fara ta sama ka fara ta kasa yana ne yana jiran ka sai ka bashi kasan shi yawa saboda haka yanzu in ma ta kasan maka fara haka zai fita in ma ta sama maka fara haka zai fita in maka fara ta sama sai mu raba shi da biyu no shi da raba biyu ne kenan ba ga ta ba ɗaya kenan ba wai za mu zo mu ce uku ɗin kuma a raba biyu ne ba sai mu ce a'a ita shidan dai da aka raba biyu aka fitar da aka fitar da uku to ita shidan a raba ta so uku za ta bada nawa a raba ba a shau ba shida a raba uku za ta bada biyu sai muka ce to biyu biyu biyu a ɗauki kashi biyu biyu a tara da biyu nau kenan sai a ba wannan sai a ba waɗannan matan guda biyu a basu kuma da su biyu da kowa sai a ba shi in muka lissafa zai ba mu bakwai shi ne wannan aure kenan ai ba shi da ba shi da wahala sosai eh to shi kenan zuwa sau ɗaya kawai ake kari kwana yi su biyu kwana yi su uku eh mutum ne ya rasu ko mace ce ta rasu ta bar mai gidanta ke kenan ko da mahaifiyarta nauke kenan da ofin nawa kenan ko ku abin kenan kamar su na za ku raba yawwa haka za ku ce na da rai uwa tana tsaye musu uku miji fa a yar washe dukiya fa فإن كانت واحدة فلها النصف الأخوة تأخذ و نضاف له e 'a ba wai ku kiyaye asulul matsala tushen ta nawa ne eh idan kuka raba shida za ku yi fuska ko ba mu nawa uwa kuma ba saboda uku ta maimaito a cikin shida sau nawa sau biyu sai ku fuska kuma uwa biyu yar uwa shi kikiya fa uku ya zama takwas sai ka ce shida ba wa shida sau biyu ba yanzu shi miji ai ba ta kusa karama ba malai sai ya kai ko karama aka raba yawwa shida aka raba abdullahi dan abbas ya ce a tafa bai yadda ba sunan wannan mas'ala mas'alatul mubahala yace ko dai a raba a bai ma miji rabi in aka raba shi a bai ma miji rabi mun gano wannan nawa kenan uku a baima yar uwa abin nan mahaifiya a bata fulul nawa kenan biyu yar washe gigiya bata daya nawa kenan shida kenan ko kuma a ba miji rabi rabin da ya rage yar uwa da uwa su raba daidai in yaso zai kace shida sau biyu kun wannan sai eh. na kake gani ai tabaranka ko iya baki ka gani ce ba yar uwa tana cin tana cin su idan mamacin ya mutu ya bar ya abin ya bada ko yan uwa sama da amma na yar uwa ɗaya ce yi magana ke a a a yan gama sun ce yi magana aulu ake yi magana alistifa a wasu yada ake shi <laughs> ma lukman ke abdullahi da abbas daman bai yadda da aulu ba sai ce ko dai matsala a ce wai malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce fa naja Allah ana kallai alal kafiri ne yana ku ba mana auri a ce ana auri ko ka ji labasan aure a Qur'ani ko ka ji menene a ciki san bai da aure sai da Abbas yana cikin mazhabar su da auri to amma kuma idan aka ba yar uwa daya ayan ba ta su ne sahih ma Allah ya ce fa alhamdulillah <laughs> na'am a ah, wannan na jumhur ne allazi alaihi jumhur ne a an na zuwa ai ban gama kawo su ba ni daga zai ki ta daga ma hanzaye yanzu ba yi ka fara inda na baka amsa ɗazu da da ka ci wannan lokaci amma ba yi da an fara da aka fara sakowa ka fara abin nan ba yanzu an yi shi da an kara masa ta zama nau kenan bakwai takwas shi kenan takwas kenan ko na za mu sa na za mu sa mutum ne ya mutu ya bar ta mutu ta bar miji da arba'u akhawat li'um da oktaini uktaini gidaje no da raba kun yi shuru miji yana da rabi salasa akhawat li umfa eh suna da sulu sai musu uku ukteni fa a ah, ukteni fa suna da sulusan bi musu uku me asul masala kenan in muka raba shida zai ba mu rabin wannan shine uku zai ba mu sulusan din waɗannan shine nawa eh sulfan abin da sulf nusu shine nawa zai ba mu sulfan din waɗannan shine nawa nau kenan tara ce nan ayi ba a raba fi gama waɗannan ƴan uwa mata ne guda hudu to tunda dai ka gano asalin matsala din nawa ne tara sai ke ta su biyu kawai a nan maimakon ya baka biyu sai baka nawa amma asalin matsala shine a ba fi tara ba asalin matsala shine shida sai ake plus din nawa uku sai zama tara eh eh shi tiran ba saboda nan ka samu inkisa nan ka samu inkisa ne su wani matsalar farko da musu gama mubahala saboda aure ya yi yawa sunan wannan matsalar kuma ummul farro uwar kyankyasa uwar kyankyasa a uwar kyankyasa tana gaba shi sai an kara wata sai an kara wata eh, ai duk da galibin masail na aure aka yi kira sun wahala saboda yau da lana masu bai dabe kamar zaka yi magana eh yana zuwa a juya mana wannan ai kun gama kwashewa ah. a dole zamana ka kayan sauri da komai da kuma. ya mana ta rasu ta bar mijinta kun gane ko da arbo akhawat li'um da uktun shakika da uktun li'ab ya za ku raba mace ce ta rasu abin nan eh mace ce ta rasu ta bar mai gidanta da ƴan uwanta lu'ummai guda hudu da ƴar uwanta shikikiya guda ɗaya da ƴar uwanta li'abbiya guda ɗaya na farko duk za su ci gari ko ba su ci ba saboda me eh to ai shakikiya din mace ce ai ba namiji ba ce inda yar uwa shaki yar uwa shakikiya din nan mace namiji ce to da li'abbi ba zai ci ba yar uwa li'abbi ba ta ci ba to tunda ba shaki ba namiji ba ce wannan ma za ta ci rabi za ta ci sudus ba min shi bane shi yasa kuka abu ne ma'ana yanzu wannan dai yana da nawa miji waɗannan fa eh suna da sulus bi bisa uku wannan fa ukutun shakika ukhtun shaqiqa ukhtun li abi no za a raba za kuma miji kina ku uba yan uwa li'ummai nawa uba yar uwa shigikiya ko ba ‘yar uwa abi na kenan ya zama goma kenan mana yanzu shida ana mata ƙari sau ɗaya ya zama bakwai a mata ƙari sau biyu ya zama a mata ƙari sau uku ya zama a mata ƙari sau hudu ya zama goma amma asul matsala min sita fazida alaiha arba'a فصارت عشرة wani ita ce ummul farruh uwar kyankyasa farruh eh uwar kenan ai ta yi kyankyasa sosai da sosai sukan kira ta ummul furuj domin mata ne zalla a ciki mata su suka fi yawa namiji ɗaya ne a ciki sukan kira ta ashurahiyya domin alkali shurah alkadi shurah shine ya hukunci din ce la ilaha illallah alkali shurah bai bani rabi ba in ji zauju me nisfin goma eh ba fuska ya shi uku ce la ilaha illallah bai ba rabi ba wannan ƙari kenan akan abin da ya shafi nawa shida laman abubuwan da ake musu aulu guda usul din da ake musu aulu guda ne guda uku da da sha biyu da ashirin da hudu <coughs> eh mutum ne ya rasu ko mace ce ta rasu ta bar ‘ya'ya biyu mata da mijinta da mahaifiyarta nau za a raba ko ya abin yake hmm? bintain suna da sulusan ko majifa umufa sudus no za mu raba menene asalin mas'ala din ya za a yi shida a shida muna da akwai farbu ya ciki akwai rubu'i akwai sudusi asalin mas'ala ne goma sha biyu shi ne asulul mas'ala ɗin goma sha biyu a goma sha biyu za ka ba bintain nawa shi ne sulusan? eh shi ne bi busa no sai gama muji nawa hudu za ta shiga sha biyu so nawa so uku mahaifiya fa maka muka haɗa nauki kenan ma'ana asul mas'ala sha biyu sai aka ƙara ɗaya sai zama sha uku na wani sake lissafa eh ake kifa okay, को three, two, three, one. an ƙara nau kenan gaba ɗaya idan mutum ya rasu ya bar ‘ya'ya mata guda biyu ‘ya'ya mata guda biyu ku rubuta? wata ce ai ‘ya'ya mata guda biyu ‘ya'ya mata guda biyu da abun da ummun da zaujun nau kenan ‘ya'ya mata guda biyu za su ci nawa uba zai ci nawa uwa za ta ci nawa miji zai ci nawa nawa kenan za a raba yanzu a matsala ɗin muna da muna da rubu muna da sudus muna da sulfan za mu yi amfani da nawa eh in maka ɗauki sha biyu za mu ba ‘ya'ya mata nawa filifan takwas za a ba uba nawa za a ba uwa nawa za a ba miji nawa ya zama nau kenan ya zama goma sha biyar ya zama goma sha biyar haka yake an yi ƙarin nau kenan uku sha biyu so na ake mata ƙari eh an yi ƙarin sha biyu ta je sha uku sha biyu an yi ƙari ta je wannan shi ne muka na sha biyar an kuma samu sha bakwai an yi mata ƙari sau nau kenan so uku an ƙara mata ta zama sha uku an ƙara mata uku ta zama nawa an ƙara mata biyar ta zama sha bakwai ana mata ƙari so kaga ba a mata ƙari ta zama sha hudu eh ba mata ƙari ta zama sha shida yauwa karka je ka lissa ka ce aya mata aure zama sha hudu ka yi wa kanka <laughs> za ka zama aure ke karan kanka sai ta ƙarshe ita ce wace ashirin da hudu wannan uban ga ke to shida ma an mata ƙari so hudu eh shida fa so hudu amma ta kari ta zama bakwai amma ta kari ta zama takwas amma ta kari ta zama tara amma ta kari ta zama goma yana ga ashirin da hudu ita kuma hmm? eh eh an yi wannan ai an yi nasara ai a wannan daman ba mai tara ba a na yau yauwa <laughs> yauwa yan sai ashirin da hudu ita ashirin da hudu ya za a ina ta eh ana dakata za a yi maza kuke ba mata ba wadda ki bari mai shuru nan eh wannan magaratun mako ne mace ce mutum ne ya rasu ya bar kenan shi kusa kano da kuma da uba da uwa da mata wannan ba goro ba ne kun yi dariya yan wannan tana da nawa bintain suna da nawa <laughs> abin ko shi ke cin mabakiya da an yi magana a ce mabakiya da an yi magana to kaga yana faci nashi eh <laughs> mabakiya ya'ya mata za su ci nawa E bi bisa uku uba wafa uwa fa mata fa sumun an samu sumul da sulfan da su ashirin da dan tana cikin usul din da muke da su an muka raba ashirin da hudu za mu ba wannan a'a ya'ya tukunna ya'ya na zan basu uba fa uwa fa ya zama nau kenan a'a sha shida ga hudu ga hudu eh ga uku so da yake mata kari eh a wannan ba ƙari ba ne wannan asalin masala da ne wannan kun gano wannan yanzu ashirin da hudu an mata ƙarin nawa ta zama ashirin da bakwai shi kenan an ƙara mata uku ta zama ashirin da bakwai da ke mata ƙari kuma abin nan ya tashi babu mirasi ahalil milal eh wai da wannan muna ganin kamar shimfiɗa ne bari a shiga karatun اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد